الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متوبرا رمضان كونزو أفنجل لكو ديون سادون يلجين فيديو لكوون بران دي صلى الله عليه وسلم مكان مدينة بزور هجرة سبيل ابنا دوي كاو يكو انتاو كن ديوني du jin fingil ko diyon na kalkal ganama suratul isra'ila aya tun men larin lelkiyen kuma insha Allah aha sura da zanyen ne tafsir da ada zanyen ne sabari a rokuman da an da alarsa da ji suratul kahfilan insha Allah gore kwanyen man da na landiro توحيد تسليم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نالا وحدة الأسماء من وحدة الذات ووحدة الأسماء ووحدة الصفات لدي لأي با أم دوي توحيد دا كشي يكري يكسنا دا يكسنا دا بكا تومر وردا من دي قل ادعو الله قل لمن الله قل لمن ألا دمبون الرحمن قل لمن ألا دمبون أنا قدر السوسيلا لاريار دا سو دبوني ألا شايد مبوني دا جكوا سوى أد توحيد غينم أد توحيد غينم tauhidin rububiyya su tauhidin uluhiyya su tauhidin asma'i wa sifat su har sama su shida da su ne har su tuna ada martaba masala fallo sur masala da yadda dalilin da su wandiya da karzu su wagab suna da kwaltun gade a yi magani na karmi su wado yi jalaliya duk su sur Allah ya rubagai su wa kamaliya duk su sur ar-rahman ya rubagai har su tuna ya a wa su da shaman kashi girma a yi yoso a walakata da yoso suka mai lancaman cilajin سكما إلى الروس ودين سكما إلى الدنوس ودين أنا ما ركم بوبو من يا بسم الله باللمن شني من يا بسم الله باللمن نمني من يا بسم الله باللمن أنا ما ياني من يا بسم الله باللمن ده أو مسوس على إلى الدنوس ودين ودي ما بسم الله بالتري شتني يكتبس غيامبو يقول لي آه biya a washi mare tawattar mai bismillahi do ita wacce bismillahi da kate duro ga yiro da ma ai mahire suran tawaccin bawo ura washi mare ma tawat ma tawaccin bawo ada suke shi wanda shi wa matijani mai asar lambi surar jawahirul ma'ani lan karajin dai ruwa da shiru wanzu kirazo gullimi dai ibnu kayyim al-jawzi yayi suro kitabun zubadayul fawaid al-karazan dai ana yi maka rusuro i'lamul muwaqqi'in yan karazan asar shi mada asar shi mada ku rusuro ana yi man miftahu dari sa'ada yan bayan zina inna ma qama al-wujud kulluhu bi asma'illahi adh-dhahirati wal batina awon bayyo so su ala yan tawakkul awon bayyo so su ala yin tawar ko biyo da ina lan man dai su indiya ha su indi sita uludu allah allah lan bari tun da dai ai magadina karoyi da masu biya yi kirindu na da akida bayantin a wani suro lan wazin dai suro kawo fiya kaya da biya na duk su auya kai kilar man biya auya kun janye kilar man biya auya kari tulowa adin tuluna auya kari wurrata adin wurtuna balda da madan bi malikiyai din za da akidan da shari'a ya kun da yarji wanda ta saufe tijaniya wanda ya wuya kadin sha tuliyun ma ba zuriwa ya diwa lugama sha wurran ma fal za wurran ya sama wurtin alaman na sarka jefallin dukkata ya dai maza kwallimiya sai akida kwallimiya akida kwallimiya sai tarika kwallimiya asali kalamar sa yari ya taimba adin suku na lalero jama'a da su buluyen aha shi awo dinaidu a yiro a ha ya fi jai wuri ka sannin a wuya kanin ya fi zai jiwallin maliki yayi wuri ya fi zai jirgirin ya kam ya fi jai dalilin da jirgirin kam da nanin galau jai sai ya lungala wuri wal zinani jirgirin kam da a ha a wulan jai sai ya zuro malin marwadi nanin wal zinani dalilin da kam la imam malik kadru malam moro an dir fandum kudin ma bawo kala sidiyela gawo sawani be fandum kudin ba kudu sawani be ya wasu na da shida karatu da shi makar malam do kuto shida karatu na duro dinarin dumai karajin ba wurin ya fayi zai wuri ya sarami kitawai islam be kitawan an ya ko zana tammar da raman bawo lahadari na muru na ma'arif shehar cisko ne risala ashimawi iziya askari khalil adai ma samir juwamma da mu da wana amsu kaman duso wallahi wadi ada ko ni adinin kulewa sile da yara da ni adinin kulewa sile da yara da ni kame kame kuma jiriyam zaman ne arewa tun mamaro ne ya fa yizi na lan akida ne kuriye ala an diro akida shi ma da su furo kuma ne uludu allaha su'alain bono botuna da ala abanno ala abanno ala ya suwa bono sama dalilin da ibada mudawa sama fallin ibada da shi ma mudawa wa mudawa da shi ma ibada addu'a addu'a huwa al-ibada gani wa sallallahu alaihi wasallam yau da yesu ala ya yesu Allahu lan bari dan dalil su ya shirin galawa ba waye su shiro su san ma safsina ba waye kuma shi ma ismul azam me su wannan dumai kalanda bozi ala da ganiya su da martaba uluhiyatu duk su a kuru sabsina su da ya kuru kam da ya nimbejin duk wajife su a nimbejin da shirin wajib suna duk ya yi nimbejin da jais dalilin da bar waljin ba an kariyo nan kaduro amma ala da nimbejin da wajib a shi nimbejin da wajib kuru shi ya nimbejin da wajib te saura ibada da ya jonto shi azali buron zubawo a washin rubtanul gare bawo shin buron arshi ne rokon zin ba wa sashe wani dinadin lauhul mahfuz ya rokon zin ba wa sashe wani dinadin amma ki da hawadis la awwala la hayy ma da sayyin gawar ba su luna islam da ba kullana na Allah dilal ada ya dro ya sarama ya kar ya sarama ya kal kuttu man yiro buliyan jama'i kuttu man buliyan na ala falta wa ta'ala nungu ya bawo rite ya bawo ala din biro wannan shi lung biro wannan san bero wal tana da arshe ba kursi ba lahul mafus ba ade do ya sarami an islam din ba ru ade dan yiro gulturin yin duma mai dumi man da yan ba mari anna kadru akidan hawadis sai dai gurin kurma mari أو شرح حديث إمران دوين مالم دوين كما قولوا كدو روزو قولوا كدو برابا دين مالم قولوا شاشي تنقنا وين شي الله دوين شي سوى لا مسمى شي ما مسمى نا ابن نا أبي طيبة ابن كورة إمام أر مالما أصول لي دوين مالما أكيدة دوين أشائرة دوين مالما دي أشائرة دي مالما زي توريلا الاسم هو المسمى يو adi makuru mana siba wahi yewe mana abi ubaida yewe abu ubaida siba wahi ya rasa yi malma arfai malma arabiye yau da ji saye al'ismu huwa musamman magurda amma ibnu kaimir jauziya surun badayul fawaitin wai surun kitabu siba wahi ya lanna da ganan ziya ya duwa ko zina da siba wahi al'ismu ma ya dullo alal musamman su gudina har katozu surar duk sofarfallo kitabu siba wahi da kitabun nahu da rukunan darama rukai wai في كتاب سيبويه أف في كتاب سيبويه قريب من ألف موضع يقول فيه الله الاسم هو ما يدل على المسمى هذا أرمى أرمى كاتو يوم أنا كاتو درو إمام قرطبي أدي شلا من ديونو ما أنا منا شما دوين كما الاسم هو المسمى أرمى ديونو شكا أنزل بيا اسم دا فسرتو يا الاسم ما يدل على المسمى اسم هو المسمى دا فسر هذا kullu Allah kama Allahu bulge ala biwa ala ma yon ga inna Allahu du suya yo Allahu da ala biwa ala Allahu ma ala da mabonum amma ga inna su lan ga ya da maru al ismu du huwa al musamma do yo shi digin ya su gari bana kadro a au gari shiru gulmi ma shay'u gul awlai gulmi baya Allahu shay'un gulmi gullum ba biya shay'un dugul zain aw dura shirtu nan ka yon gairo wani ma al ismu du huwa al musamma da ya kawuri da al'ismu ma ya dullu ala musammarin da ji har yanzu ha tasmiya da ji isma musamma da kallime ramama al'ismu ma ya dullu ala musamma gullime shi ma namtu so dinno an bi yiro gudu ha tasmiya da shida ya musamma da awbotin diya al'ismu da awbotin diya liyawa awya kan aisiya yukso awya sira baya shi botima kaman diyala da shi Allahu da shi makalan da bozo dan ya yo bota kilan ziri kilan ziri cidan duye cida ala chayir ma yo ndu boto ala chayir ma boto ne al ismu huwa musamman na isan bo anna gado cida desil ya ziri yo amma lafu zubain shi kuma Allahu ya kalala dilan imam al-fayruz abadi ya shiro kitabun zu al-mabasit ya dilan mana lafu zubain tasrif aw wazn lafu zubain bayanti nashalan ma'aha wajhu ganan zai yakin ya sudina are makur mal magari ya fiya kai saudina su shi ma da jalaliyye tanzihiyye nafsiyye suwala duk so shiro walte tifala duk so shiro walte ar manan karo kaman diye su shimarin wasabtu doyi suwa gabsina samma so suda za sayin dugullono walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha rido de biha samman bolo lillahi da yi kuwa suwa gabsina duk so lillahi da za sayin da yi daso bom yayi allahu da mabono ar manan karo nagarin allahu la ilaha illa huwa wani ya له الاسماء الحسنى جاي اقول ذو نقل هو الله الخالق البارئ المصور وني ايون له الاسماء الحسنى يا رسو درو داجيكو انا رين كمان دي علي ايما تدعو داسو بومي الله بومي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم جاسو بومي سمن سكما لا المبون دي الرحمن دي شتون مار جلالية تنزيهية نفسية دي أما أود أود الرحمن بالتندر شرك كمالية ها وصفية ذات كمالية ذاتية وصفية دجا شعر منا كرو ابن سيدنا ابو حيان يقول جن سوره تفسير ديال صفه اسم من صفه اسم ذاتي اسم صفه يوم دليل دلال من كرسول لوران درمان su indigin ya su da su gadar gretayiro isana da sai digin ya bawo Allahu ar-Rahman da su yi maro gretayiro isain amma su gafsina da as-samiu ya salan basir ro griyata ya shin ade ma al-aziz ya hakim ro griyata ya shin ade ma kur al-wali ya wakil ro griyata ya shin al-hamid ya wali ya hamid ro griyata ya shin amma ar-Rahman da imar gretayiro ishin Allahu ya imar gretayiro ishin ade su ta sai kilan da su ya sifa ya da shi ar-rahman da su ya sifa ya da yo a wurin sifa alayenim galaw galaw hafkatanam gulle dukso waltiram za arrahman a wasu alayen galaw galaw nam gulle dukso waltiram za allahu ada sukurum ya kamande a wado ye ma'anawiya martaba ye kame ma'anawiya do ye kamande martaba galaba ye do ye aw ala wasu shilan a galabsina ayi soro shilan haftina martaba shimarin naskun za wasabcin ma su indiyan lambiya wasabcin ba da riyo misalo الرحمن الله الرحمن نبيا روى نشا ارشرو كمان دي كلك ارشل كلك الزنا ما نسدينا ارشل الاولا او شرو كرا وبو الاولا او شرو كرا وبو الا ارشل كلك لنا قلت ما سو انجن غيا ما نجنبا استنا سو انديا لن فلدر لونو سو جلال سو الله نبيا وسبتمبا ان ربكم ايون الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ريد الله دنيا وسكت كرو سكين دي دي كرو الله تشايد من الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش كرسو الرحمن دنيا وسبتي كرو نشا مرتبة أدي دلان رميا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن هنا سودا درير شوري سوشي مرمان وصفته سوكني دي مرمان سوشي مرمان كور وصفته سورة سورة طه إلن الرحمن على العرش استوى يعني أوري نم كم بنزا ركتنزا معنوية كمان دي في جلد لدلن سمير شو بلن ألا يرونه قل دنا دي معنوي شو داروين با كنت رم سمير يا روين بلن أر معنوي شنو قل دي ولو سمير داروين يأي arshida kaman da alai hakko ne arshida shi arshidin kalkallo ne shi da ma'anawi a wata marhayan zafan din ba ya maratti yanin kinzikin zubayan jinnan kadaro su shi madlan kaman da kalan da wasu kun ade ma kur kaman da raktin zudoyi andiro hisiyan ya kuru fule to ciraya rumi an nashan gudo fartelan fule zai da bai su indiya larman fule jo sura suratul nahli ayi gudo kaman da alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i kuma ya abu kuma dai raktin zingin tun mamar mawajin bada fulejin ma zahir da girata da duk sassu indiya lalgiya kai da kin ba da wani raktin hangal su kan bari ma alam ya rawila tsairi musakharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna ayun illa Allah da suratul mulki rugana mawdu shimadlan munasaba shimadlan ayi gulzo awalam yaraw ila at-tayri fawqahum safatin ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ليش سين دين ريا سو غدين رومبا درما عرفت كبي اساس اي ركمان دي قدره انزلوي خارقه للعاده بيجرميا سو الرحمن سو الله الغيا بيجنبا yo Allah wanda na Allah kwa akiran dire nim kan bon zurfa ne min kaman de su Allahu dro usul isman zatiya duk su kaman de grejo su arrahman do usul sifat kamaliya duk su grejo suwa indiyarin daso don kaman ya bomar wani ne sifa samman bonuma arrahmanin bonumiya su samman bonuma allahu lan bonumiya nasha ibada ke din rumiya su udu allah da karron alma iyaka na'budu do bi ma'ana iyaka na'budu kara nasha talabiyat kalan bi mata yadin su arrahman da kurin yura kar da ceyin awudu arrahman almana wa iyaka nasta'in do sai ya rukuman da isti'ana ya mana surin ma su arrahmanin faidatin durun ba kuman da alai sai su Allahu arrahman nan faidatin durun ba an mana karwa kuman da alai wa rabbun kun rabbihkum bil haqqi wa rabbuna arrahmanu al musta'anu ala ma tasibun ganya shi yo ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis sabri was salati ne wasta'inu billahi wasbiru ganya shi su indirman ta masudin imma iyyaka na'budu وإما وإياك نستعين أرمنا ترى الحمد يريد سودي إبادي إبادات تدلن سو إبادات ركمان دين جلال دينا دوين شا طلبيات قريمة دين الحمد دي سميدا قول يريد الحمد بريني كاودوي إياك نعبد ركودي دكسو ألا ززكتا كمان ديرو حكين ذكن جوا سورة كوروبا ديا كوروبا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أرشما ريتدو أرشما ريتدو كلمة الحمد يسرور ما ريدو دي كلمة بندين لكو ديون كلمة بندين لكو ديون كلمة بندين لكو ديون أري مين إندين دي إياك نعبد لندجي dala fana hakki alai shidin daji men indin da iya kana burun daji nan kadro daji kwa shidin ala zunguroro ta yelo dai shi ma kuludin Allah do men indin siriya yi ala koronan kadro su talabiyati ala ngodo ta nan kadro wa iyyaka nasta'in din badi zahar zubcho so ala ngodo tu har ma awudu rahman do ya daji na ladin rumiya daji kaman de aha andiro ha, rumiya يا حديث السنن ابن عمر كرادنا ربيع سو اندير من يكون جاب صلى الله عليه وسلم سو ينقل ولا كرون سو اندير من كرون هذا سكك جاب صلى الله عليه وسلم رميا اندير احب الاسماء الى الله سوين قالوا زرنا عليه عبد الله او عبد الرحمن نجيش سوين قالوا زرنا نجيش دنين زرنا سو جريبي على البوتين يا رامر ولون ما Allahu Allahu Ar-Rahman da dilan botimiya su saman botuma Ar-Rahman botimiya sifa sammasun botuma yo arziki da ji ayyamma tad'u dasun bomiya kuma diyala da falahul asmaul husna sayin dir bomiya ba sifa suwa duk su ana da sammuma man da yayi no wala tajhar ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا من دي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا aha mu do anam jimin ladran wadi chotto ko hakkata yar wallimi aha wadi ane makur chotto ko sama yar walbi chotto ko haftire man de do birzin ba yanzu gayin nan kadro chotto ane makom da saudiye alawa gab suna da fanti ba surin alawa ya fanti karan girma lairan yiro shara sai nan karo faida jin asutuna ya an mana karo sallallahu alaihi wasallam ya idza kunta fi ghanamika wa fi badiyatika فأقمت الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له بذلك يوم القيامة أبو سعيد الخدري سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني سكدا جي قوم دو دي تشتر سام بارو ديمي أدي ما كور قوم دو دي تشتر همم كلام أزيانيمي لا أنتم كم دوي كما دوي بونو يند نيا شا نيا نسكن دو أمارو شا ما كارندو أنك تدرو أها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ujibu da'wata da'i idza da'an yari mare nyiro aha kaman dai birzin modwa ya sukuri nan nan karo wade sannan modwa da haftayar isa ya haftir jussi gullimi da a haftire sa jushin bai nan zimbeji na haftir bare jussuna beji hadis bukhari ne ya karam kitabu salala ne ya karam babu zikri ba'da salala ne ya karam na ibnu abbas ne ya karam sallallahu alaihi wasallam min zaman ladilan ibnu abbas guljin inna raf'a sauti bi zikri حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني قدر دجي داود داود بيا أين يأي قبسنا دا قوزنا ننكرون بيدا قل لنا داود داود ayin yayi khairul umuri din aw satuha nan kadro wa batagi baina zalika sabila katte adiyalan katte chotto hafta chotto sawaidilan niye diwal mane daudawin dayo dalil dare armanan karo an dirma umma do daudaw umma adallu daudaw dro chodo wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan abinim ya kin dom dimin ya kir muslim ya daudawun shadiye sheikh abubakar miskin ne waka tasidan a guduniya waka tasidan fi kulli ma ta'tamidu khairul umuri ma bihi yuqtasadu ga ya gudu الاقتصاد في الامور ده شيرك ندين غلا ونزو باو يا يو ار منا كار كمان دي ما النفس لوران لان سادا دي من داو داو دي ار منا كار والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أري يا بجن نقل إلى أم سدايو نشرين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يا بجن هاكر نشا سالا ين كمان ديرم يا سالا داود يركي على يسرانا وباش النبي سالا داود ونن كدرو دي أحب الصلاة إلى الله صلاة داود فإنه كان يقوم نصف الليل وينام شطرة أري يا بجن أو يقوم ينام نصف الليل ويقوم شطرة أري يا بجن أرم أشم من أشم سيدنا داود يروى على إسرانا وباون أشم داود ونن كدر أحب الصيام إلى الله صيام داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما أشم داود ونن كدر adi manan karo suru halla ibada yin daudautu ranar halla adi man makamat ala riti yin daudautu ranar adi ma rokomandi alai mudu adimin yayi kate rita tuma ya lande shi wadda cotto rinim da zai wadda cotto tumanim da zai ma'ana rinim cotto da tiri fandikin baro rinim da tiri ya cotto tumatir ya fandima cotto kalaktir a'a da alai siraya wuracin ألا يكرورو دفتن با بيكتي ألن أها مدانا مدادين ادعوا ربكم أها ادعوه خوفا وطعم وادعوه خوفا وطمعا يا كما دي قلت أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يا قلت نقرين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا غيا كمان دي برزو يو ادي مانا كارو كمان دي نال لدين وابتغي بين ذلك سبيلا كمان دي ايونو وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا من دي نال لدين انجلو الباقيات الصالحات سكلو ايال ايال برونز لدين اديما ها تسجيلا بريونو درنزل تكبير للدانو ها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمة جوار الشما سورة أدي سورة لن أوري بيان لك ما دي كلام دا سنة دو كلمة جوار بس ما بيا هذا ما نكرنا لدن رميا كلمة جوار سما سوى آية دريا لنسبقون كما دي وقل صلى الله عليه وسلم رقل لي الحمد لله هذا شما الحمد لله لفندما الذي لم يتخذ ولدا دشما سبحان الله دو سيئة رميا كمان دي كلام دلان ترى نكشل ما تسبيلا سوري تسبيلا دون نكتلا بريجين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه غير أنشل أرسكن الذي لم يتخذ ولدا دشما سبحان الله دو ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل دو rido de shari ke kilan dilan kirmayin zin kawaksir ade makuru nim ade makuru waliyu zulliya bana maro shiro waltade ade kilan dilan kawakkono ya la ilaha illa allah rukato ondo kaman alan guran kama gari bar wolo ma dai kwa kirmai gari kirmai kama guran no gari baya alwali gari alwali alan guran no gari baya alwalim gari alan guron no gari bawo mainam gari alan guron no gari bawo da shi ma ma'ana la ilaha illa allah do yo da ji wa kabbirhu takbiran da allahu akbar do an yi kamala kambatun kamba ne ada shi ma da ji dare sura de do alhamdulillah ya subhanallah ya walhamdulillah ya wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa samma so suru aya dare Allah sabkono kuru suru sura de samma sunan a kalima jiw ade kalalarin sura da bayan sirin do har fara kado tauhid tin barizu a wasu tauhid ta kultuna wasu subhanallahi wa alhamdulillah a wasu tauhid ta kultuna wasu subhanallahi la ilaha illallah wa adama ade ma kuru a wurin amru wa nahyu kaman za kalzina waso alhamdulillahi allahu akbar ma ala ndiya wa faksu ala shima daji tafsir ngede derenzi ro ku ala isa allah na ndiya sa surina wo da yi jamaso andi sammaso da yi lardin ndiya wurin jesin yayi adai makuru malaman da burotuya wurin jesin yayi am qur'an de andiya jiwal allah ganaza na wurin jesin yayi kurawo faldiron gilaro amso hangal ganaza jiwal ziriyo kalan daya ziriyo ajin daya jiron gilaro amso hangal ganaza ha wasu ya biya shirin galawa bawo gwanin da amin ne kiliyo min ne ha dinayin kiliwa da amin ana yi makuru layiran da ala kiliwa da amin din wasu bara je sallallahu alaihi wasallam ya fi sinari wasu ya fi bara je sinari shidro kirrata ma dinamin kiliwa da amin layiran min kiliwa da amin wanda shi ma wasu shi ma da alaihi salatu wasallam ma tor ayyun zuri wa satora ya amsika alayka lisanak tilan mun madu ribe tilan mun madu hangal gina no tilan madu tajirwa san masu shilan tara hangal gina no kan faro ya shi ma are ma kan mazorte ya shi ma da alwali ya kumbu ya shi ma nabiru mana guntu ya shi ma ala rukatu kamta ya shi ma are ma mana dima na ya shi ma kalima fala kalima falin ya janin mai zuru sayar tulur rasali kalima falin yana kadura war sama su tilan min kara alayhi salatu wassalam yau alayhi salatu wassalam illa siya samma su sidi tawaru danuya sadnan sero awadi ngo shiron billar hangal ginano yo alayhi salatu wassalam ma choro ya alayhi salatu wassalam mi kilal alayhi salatu wassalam ruha awu mana yin dia kilal mana dia satin wa alayhi salatu wassalam am kan nuro sai atim zai duk so kilal kilal min da sai atim zai am sika alayka lisan hangal ginano tilam duro ada fallo nasiha barande wal yasa'ka baitu fannin min yasiku ku dinar san maso gulma mai cika dana yadin furi mai cika dana haram kumbu mai cika dana dinar sama majalisima ala ra'ashi turu ka dana ba majalisima kai majalis du galawar tumana mai biya kuran zinda wazi ya kwajin ba na da ma ala ra'ashi turu ka zai nabirun mana gulzai ala rukatu kam zai alwuriyallan zai auron zai mara zai lamiya annan kaduru da jifan min ya sutu fi konum karane salam ribe dinalan biya awai ya kadu sayar ci dina da biya gulle wa biki ala khatiyati sayyar biyu kan mu yire kala mu yire wuri biyu kan man ya shawal bi yana ma kam soro zanne gonum gana ta da kan deino na madru yirma ma yirma kam jiriro kam so da biyu sannar gome ya zangam jiriro sannar gome zangam amma yirji madru ya kinni maru ma ya kan de kala ya kinni ri yirmi la kala zanne ri yirmi kuru nya kala zan sorin gulgana kala min yan zori ku anfusakum wa ahlikum naran ya gulza ni yal mariyumi kalam bi kulli ma yal mariyumi kala kam man yiri alwaliyar kam la shad alwaliyar kam la man ya yan yanzu ko kiriro waljinu alwaliyar waljinu ya yanzu ko ni kan ma an yanzu ko ya isa masu an yanzu kiriro kalami ko rusalan dolo talaruwar shirin billar hangal ginatin rusala da ya salinui na jamasu aha laira da musko diya da kira mama biya salar bike ne laira da biyan yi gudi da sulle ne ra mama salar bike ne ha nyiron godi wala sala ya da malamari ngiri imam malik suwar majalis nan sa pindi soro nafsa sala basse klan sa pindi rode imam malik majalis sa pindi ro nafsa majalis nan sala falle klan lokacin sa pindi ro banda zan yiro sala da tangar da suriya wai kam la shakar malamin ko dana sun yiro nafila mala gaishe yiro kam la mala gaishe ar baraba nafila magga kya monjin nala monjin bar kuror masala da awai ma yiro kinta ya awai ma yiro kinta ya kuma da kare kasu na yumiyar yiwa fandimi na fandin ba'ar mai nonum da yayi kuma kare jiriya ilil miyumi ba kare da sai ne jin falmiya da ilil miyumi ha don gaidiro kororo mai chaman a wudiro cista baya su yanan kadur biya yano salan don lahadarin salino risalan salino khalilin salino golon don shinan golono gurzan mima ajin sayya ko zinar ne screen ba gurzan mima jama su ne yaro mara jire de gulingin wallahi dumai de dubiya sailan guron no biya au gari ne yaro suna su gari gulbiya gulbin fa ne wallahi gurza wallahi gurza wallahi gurza malam gai wallahi gurza biya kan mara khalilar man yaro adin gulzin ba ma shi gurza biya a wanzu gulzin ma din khalille gulzinar walzin shi malam khalille gulzinar walzin biya kan zusuri na shi gurzam niye wani masha kwarin ya dindu annan kadro salan dori wu aha wolon do ciri wuro wolona da jaram neri da salada rido salada dau jamai dau jamai loktu wari riwe ka wari haram be nya sa burozai ba ari mashidi dan sari ne wolo mar jirin yiro lahadari masu yin sakrina duro wolo ne tanji me jiri mazafin yiro sakrina tanji ne adan yar kam go miro dan mashidi dan ari saro sari ne sa bari ari zakarin yiro mai tudumba kuma shinkawa shinkawa sabbasar ta yana da saro sari da saro bari bari bubu goda amsura samdaiwa nim guri rima samma su ajin dro bisketi rima de suri samma shi manim guri suri wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ay funzir لا نسألك رزقا نحن نرزقك يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق salini mi awsun andi manya razunye shin da jesu zuwa gudun kamar din eh sala da da kalkallo di wow na filamala sala kala min konye ala rujin eh la shama isim mashirin salar ro kullum am la jiri tarawi doidai ro sari zai la fan dinya do isim kirtum la sha sari je le nyari wai kurwai tushamo wai la sha sari je kari ko ne eh la sha sari nim karim duwa nya are luran bi la sha sari ma ya kam tarawi ma za sari zinar la sha sari zinar kam tarawi kam riyo do biya ne ro fa lugun kuma an go misallo jama'a su masha Allah jama'a su نعم كيف انا بدل البراوي جماعة كرست كرسلو كرسلو
yau da yare suka jama'a su yayi su tare da yi su da yi
Alhaji Ali Kawo
ne jama su da yi kwango an furayi da yi isa hadar na nada da yi loktu ya bale zina wurin da ya yi an jisan masu jama su an jisan masu lardin da ya borno lardin an jisan mai yau da ingila
نعم
yau da ingila jama su biya yi nafsu da yi biya jama su da yi nafsu masha Allah a wurin jama su rugumu yanzu shi ma ya Jama- sama ne جماعة كمنو aha tare magana fantin bayan فانتين دي فانتين دم فانتين sai jama su ne sama su ba lokaci da zina نعم sai isu ba isu tuftuna bayan dire har yamar kuru da ko dajin la ade ma taman na fila ma ku gamsa ji tuso e kaman tuso e bayan dire dai dai baranzu khalifa a a sheikh abubakar miskin ne isu shi mana da hadarzo a sheikh baba falba aha shi mai suna da hadarzo da ya caman sayyakin shir majiyan fati a yi koran karo da ya wurin an disan maso na lambiya sandina da shi ma goro salakin lardin da yaro ala kore yau jama'a su lardin da ya gwamnar shi ma firtin da yau shi ma gawarin da yau ada ma larda amkuran da ya lardi kuru kadin da ya lardi adin da ya adin da ya shilan ada ma lardi da ya adin da ya adin da ya san masu kullata kasharu mai yandiya adin za kullata kasharu ada yi makuru akidan ne faldimalar da Allah mazhab ne faldimalar da Allah yiwon ne faldimalar da Allah da yi aha mai yande ru'ala koriyau musamman maro mai ne mai mai yayi shau ne shau shau waye borno man ne shau borno ma kuma ne ala sha siriyu آمين ala sha barazu آمين ala ngirin zubarazu ala kadun zubarazu ala futun lardi da siriwuna ada yi rukuman da ya sha siriwu ala kaman da ya zuriyo lura ne na sha siriwu lawari yana jaman da so ada yi mafuru mai yandi gab suna siyasa ya kaman da ya ala siya adal da siriwu ala umman zanen adal sadin da siya siriwu ala siya siriwu lawari yana kuru amkuran da malaman da cariya malamai نادى هدر زين مسوري سما سكمان يا ربي ألا سيرو فلم بن زهير سما بلزو ألا سياسري وألا كادون زبرادو من يندي مال من يندي بروزانا سو فاتو جريرو بروزانا سو نادى إسا هدر زين سو سما سكمان يا رب ألا سيرو نلوا زارو نلوا يري ملي ملي ما روالا نلوا يري أدي ما بواتا ما كمان يا ربي سنجي أدي ما كرو كما أدي ما كرو كم دوي زاوية أدما مسمن مارو أها أبو Alhaji Ali Hmm?
Alhaji Ali Kawo Yeah.
Ali Kawo musamman ma rub- ah, malam dai malam malam malaman dai ha bagwai kiriya a are makuru alhaji ali kawu goroma sai ma furta kuma zawiya a cinin gani ha nan bara ne min Ah, nan sai ma furta zawiya a dino sai makuru are makuru maranta da andero koksa a dero iso mandi ya rabbi ala kadun zabarazu amin ala siyasi Amin.
qura asay buro dana mariya andi asay amin ala zuriya kul dana mariya barazu Amin.
ala siyasi riu amin ala lamar da samma so mandi ya rabbi sayru fiskezi amin ala auriyata samma sun mandi ya rabbi siyasi ka amin adiro musamman no sayru ala kurew amin ade mamna da hadarzana hadarzanya ade makarin zambiru isanya ade ma isa hadarzana am lamar wazi adro kaman da ya rabbin gilbtana nam riyun zan gilbtana gilun zan gilbtana kaman da ya rabbin yan zanu ma nam kaman da ya rabbin sayiro a wanza da sanna da mizan zaro ka mizan da kan da lahiri rike amin ala kaman da aha siya riwe ala siya hakko ne ade ma yande ade ma bal aba- baladi rijiya shi kaman da ala shirun liwaye ala sha are mariwe ala sha hapko ne fati amma zina nan dilan ala kasu ndilar dero kasu za barazu ala mai yandilar de samma su kuma da rabbi sai ya barazu ya ya tunge ala am qur'an de don yandiya buruzana buruzan ya samma su kuma da rabbi kadun za barane ala sai ya riwe sai buradara ala gawarne ala am doyi kuma da karama zai sodro kiraye yo kiraye ko fere ala am fatu radio wi doyi lamar addini ya da haftunan karo sayye radio ya fata duro sakin di ya kaman da ya rubi fallo kaman da ya rubi sayro muradin zagalle sai ya ribe musamman maro fata radio bai doyi rau lamar ha wazi adi ya gwazina da kaman da sha haftu ne shi da wurin surun zan shi da zain ma doyi aha lamar duro duro sakana da kaman da ya rubi ala sai ya haftu ne ala muradin zahiri san masa galle ara san mariya bara luran karanye kari bara addini ko musulmi bara bara ne sallallahu alaihi wasallam ya rabbi sami
sanu ba jargon yoro kullu almalikiya ladin awaza gana gana gurfin zuzanan beji khasaru am sai ma dero shaw ya fatiya cin kur amma ga daga suna an da alamar tafsiri ado bana zana kuntun no fatiya shaw ya karajin daji jama'a insha Allah fatiya dun duso surodin titayi ambugu kam filan da faltike amin
آلهة كرم ومقدار العظيم اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبائك وأتقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوها وإجابة ومغفرة وعافية تهم الحاضرين والغائبين الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تهرمنا مما رجوناك واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات اللهم صل على سيدنا